الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا تقص قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da ya daidai da wato 25 ga watan shida shekara 2015 Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani a cikin wannan wata na ramadan a wannan layi na ainihin wato hausawar a wannan unguwa ta tudun wada a cikin wannan gari na mu na kaduna a daidai wannan lokaci bayan sallar ainihin wato isha'i muna roƙon Allah maɗaukakin sarki kada ya sa abin da muke faɗa ya zama musiba a kanmu a kafin nan daga gobe ina tsammanin insha Allah idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu ƙarfi biyu wannan karatun da ake a nan gurin mutane za su dinga tarassa ƙarfi biyu a libaci, tv da kuma rediyo wanda su suna kan satellite ne wato time haka kuma wanda yake zaune zai iya saurara ta ainihin wato radio sau da haka karfe ɗaya na rana tafsirin da muke a ka kadauri da izinin Allah shi za a dinga saurara a DITB shi kuma karfe ɗaya na rana idan Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato kai mu eh, alheri wala alamini mai a cikin takardar tambaya ne? aure to Allah ya sa mu dashi alarama ja aya mu je ayi maganan kuɗi ko a kawo kuɗi. wala ya sabanna alladhina yabkhaluna a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir ɗan makaranta ne kuma wato idan an samu hutu yakan ɗan zo ya ɗan yi harkar kasuwanci da bige-bige haka yana matakar yana matsanancin wato san aure don haka yake roƙon al'ummar musulmi su saka shi cikin addu'a Allah maɗaukakin sarki ya azarta shi da abin da zai aure da haka wannan dan uwa muna masa fatan alheri Allah ya haɗa ka da wani da zai baka dunkulalliyar zaka ka samu kai aure ka sai roba roba ka dinga gudu a gari Allah ya samu dace <laughs> jiya mun fara magana akan kuɗi Allah ta'ala ya ce wala ya hasabanna alladhina yabkhaluna wa'inda suke yin ruwa kada su taɓa yin tsammani bima atahum da abin Allah ya ba su min fadlihi na falalarsa huwa khairan lahum alheri ne gare su Allah ya ce bal duk wanda ya samu kuɗi ya rike kuɗin a hannunsa ba alheri bane Allah ya ce huwa sharrun lahum sharri suka rike a hannunsu domin sai tsawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama abinda mutum ya rike na haƙin Allah ya yi rowa da shi ya ki bayarwa sai an masa ainihin wato lalas a ranar tashin alkiyama Allah ta'ala sai ya ce walillahi mirasu samawati wal ard gadon sama da ƙasa daga ƙarshe ba na kowa bane na Allah ne na haka Allah ta'ala wallahu bima na khabir duk abin da bayi suke yi ƙwararre ne ya san abin cikinsa da bayansa kuma sai kowa ya ba shi labari dangane da aikin da yi malamai suna cewa wato duk mutumin da ya hana abu guda biyar to Allah madaukakin sarki sai ya hana shi abu guda biyar kuma abu na farko suka ce man mana'a zakata duk wanda yana da kuɗi ya kamata ya cire haƙƙin Allah ya ƙi to mana Allahu minhu hifzal mal sai Allah ya hana kiyaye dukiyarsa duk dukiyar da kaga ana kai mata farmaki mai ita bai cikin kwanciyar hankali to ka tabbatar da dukiya ce da mai ita ya riƙe ya fitar da haƙƙin Allah shi yasa sai mutum ya zo ya gina gida ya sa babu waya da shokin da komai maimakon shi ya koro barawo ya biyo ta kan wayan ya makale shi da gidan shi shi ya sa wayan amma shi za a koro ta gurin ya makale saboda ya rike haƙƙin Allah kankan tauri ya ci tauri tauri kike ya ki saki kankan ga mutane na cikin yanayi abu na biyu shine mammana as-sadaqata duk mutumin da ya hana sadaka mana Allahu minhu al-afiya Allah madaukakin sarki sai ya hana shi lafiya kuwa abu na uku mammana al-ushra duk mutumin da ya hada ɗaya bisa goma abinda ƙasa take fitarwa annabi malamai suka ce mana Allahu minhu barakata ardihi Allah sai ya hana shi albarkar gona kuwa shi yasa za ku ga hatta abinda gona take noma Allah ya ce wa atu haqqahu yawm hasadihi ku ba da haƙƙin wannan abin ranar da kuka girbi. to idan mutum ya girbe akwai abinda wani lokaci ake fitar da ushiri ɗaya bisa goma idan kana da gona ka fitar da wannan to Allah ta'ala sai ya hana gonar taka albarka kuwa sannan man mana addu'a duk wanda ya hanu wato ya yin addu'a mana Allahu minhu al-ijaba Allah madaukakin sarki sai ya hana masa ainihin wato karbawa sannan man tahawana bis salati duk mutumin da yake wulakanta sallah mana aminhu inda al-maut qawla la ilaha illa to a lokacin da zai mutu ko sai an hana shi furta kalmar ainihin wato shahada idan Allah maɗaukakin sarki ya baka kuɗi kana ƙoƙari gurin kai aikin addini da su ɗazu a tafsirin mata a wajen wa inna hula hubbil khairi la mun yi dogon bayani don dangane da 'yan uwa mata akan cewa kuɗi alheri ne dan Allah ta'ala ya ce ɗan adam wajen san alheri wato shine kuɗi yana da tsananin son kuɗi idan aka samu dukiya ta faɗa hannun mutumin kirki to madalla da wannan kuɗin amma in aka yi kuskure kuɗi ya faɗa hannun mutumin da ba mutumin kirki ba totur da wannan kuɗin to kuma mafi yawanci sai kaga wanda kuɗaɗe ke faɗawa hannunsu sai da hankali in ka kalli mutum in banda tsari ne na Allah sai ka ce to naira ta yi batan kai amma ga shi da kuɗi sai kaga kowa wanda yake da alaka da shi wahala yake sha wannan ba sai mun buga misali akan wannan ba idan mutum Allah maɗaukakin sarki ya ba shi kuɗi ya yi ƙoƙarin ya fitar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a ciki to a ciki Allah sai ya masa abu guda biyar a duniya in an je lahira Allah sai ya masa abu guda biyar abu na farko wanda zai samu a duniya akwai ta tsahirul mali Allah sai ya tsarkake kuɗin Na haka Allah ya ce wa annabi kuzmin min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim da haka duk mutumin da Allah ya bashi kuɗi yake fitar da haƙƙin Allah akan kuɗin to Allah subhanahu wata'ala sai ya tsarkake wannan kuɗin nasa abu na biyu shine anna fiha tatahirul yadi ko tatahirul badni min zunubi a ciki akwai tsarkake ainihin wato jiki daga zunubi sannan abu na uku idan kana yawan infaki kana sadaka anna fiha daf al-bala'i wal amra Allah sai ya dinga kuɗe maka bala'i da wasu cututtuka shi yasa maganar da bahaushe ya faɗa yake sadaka na maganin bala'i to da gaske ne sadaka na maganin bala'i shi yasa ibn al-qayyim da ya tashi kawo matakan da dan adam yake bi dan ya magance wa kansa mutumin da yake maka hassada ka fahimci hassada ta shiga tsakanin kai da shi yace to in kana so kai maganin hassadar da ke tsakanin kai da shi yace daga ciki akwai kasratus sadaqa yawaita ainihin wato sadaka sannan abu na hudu anna fiha a cikin daukar kuɗi mutum ya bayar dan taimakon addini dan taimakon wanda suke bukata akwai idkhalis surur al masakin shigar da ainihin wato farin ciki akan miskine wannan duk shekara sai mun yi wannan magana mana dai ba mu sani ba ko an samu ainihin wato matsala don naga biza ta yi wahala tun daga cikin watan sha'aban mutane kuna dai kallon yadda ake cikin matsala a ƙasar nan amma a cikin wannan yanayin da ake ciki wannan ina rantse da Allah ko ka fara ba zan yi ba yanzu idan ka ji kuɗin da ake biya na bizar kawai da za a je a buga mata stamp wanda za ka tsallake kamar ƙasar nan sai kayi mamaki kuɗin daga dubu ɗari biyar abin da ya sama yake farawa banda kuɗin jirgi banda kuɗin waye banda kuɗin waye wani kafin ya je ya dawo sai ya kashe miliyan biyu wani in ya tashi zai tafi yanzu har 'yan kananan yaran gidan shi na goye sai an tafi da shi har mai aikin gidan sai an yi gaba da ita a daidai wannan lokacin billahi alaikum da mutumin da ya kwashe kudinsa ya tafi umara da mutumin da yana sosaki cikin irin wannan ya ɗauko kudin ya taimaki al'umma don Allah wa ya fi lada a gurin Allah amma iri-iri ga al'umma shi wani babu abin da zai ci a cikin ramadanan nan sai mutum ya kwashe kuɗi sai ya tafi ina sai tafi umara ya dawo yana muku fiki fiƙi da idanu don haka malamai suka ce wa abdalil a'mal yana daga cikin mafificin aiki shine Khalis surur al mu'min ka faranta ma dan uwanka mai imani ne. yanzu cikin ramadanan nan Allah ya hore maka wani bashi da abincin da zai ci ka taimake shi ta yadda zai ci abinci ka faranta masa rai dan Allah karamin lada zaka samu a gurin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da yayi ma dan uwansa musulmi wani bakin ciki daga cikin bakin cikin duniya to Allah sai ya yaye masa wani bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar tashin alkiyama sannan abu na ainihin wato biyar anna fiha barakatan fil mali wasi'atan fil rizqi a cikin daukar kuɗi mutum ya bayar wato akwai albarka sannan Allah yana yalwata arzikin mutum dan Allah ne alƙori yace wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abinda kuka dauka kuka bayar na wani abu dan taimakon ƴan uwanku musulmi ko dan taimakon addinin Allah Allah madaukakin sarki sai yace fa huwa yukhlifuhu lalle wannan abun ko sai Allah madaukakin sarki ya ninninka shi wannan shine abu guda biyar da Allah zai ma duk mutumin da yake dauka kudin sa ya bayar dan al'umma ko dan addinin Allah madaukakin sarki ya ci gaba sannan abubuwa guda biyar da Allah madaukakin sarki zai yi ma duk mutumin da yake cire kuɗin shi ya bayar dan addinin Allah ya ci gaba ko dan ya taimaki al'umma abu na farko an ta kuna sadaqatu zillan li sahibihi min shiddatil harri wato sadaqar da yake yi za ta zamanto masa inuwa a ranar alkiyama da za a yi tsananin zafin da ba za a taɓa yin irin shi ba shi yasa cikin nau'in mutane guda bakwai da annabi yake faɗan cewa za su shiga ainihin wato inuwan al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah subhanahu Ta'ala, ya ce akwai wa rajulun ta tasaddaqa bi sadaqatin fa asfaha akwai mutumin da ya ɗauki sadaka ya bayar ya boye abin da ya sadaka har sai da ta kai hannunsa na dama hannunsa na hagu ba ta san mai dama ta ɗauka ta bayan ba abu na biyu shine annafiha khiffatal hisabi Daukar kuɗi mutum ya bayar saboda addinin Allah yana sawa idan mutum ya je tsaya gaban Allah Allah ya yi masa hisabi wanda yake bashi da wahala hisabi mai sauki sannan abu na uku ɗaukar kuɗi mutum ya bayar don ya taimaki addinin Allah ko ya taimaki wanda ya kamata ya taimake su annaha tusakkilul mizan ana sa mizanin ma'aunin mutum yayi nauyi ranar tashin alkiyama dan Allah ya ce wani da ulmawazin al-qist al-yawm al-qiyamati sai mun ajiye ma'auni na adalci ranar alkiyama fala tuzlamu nafsun shai'a. babu wata rai da mu zalunce ta akan wani abu wa in takum mithqala habatin min khardalin Allah yace na biha wa kafa na hasibi. sannan abu na hudu da zai samu a lahira idan mutum yana daukar kudin shi ya bayar saboda addini shine jawazun ala sirati tsallakewa ta kan sirati ba tare da wahala ba abu na biyar kuma shine ziyatul darajati fil janna Allah madaukakin sarki sai ya ƙara maka matsayi da daraja a cikin aljanna shi yasa da Allah ta'ala ya gama sai ya ce walillahi mirasus samawati wal ardi gadan sama da ƙasa ba na kowa bane na Allah ne babban malami al-imam Shamsuddin al-Qurtubi a littafin sa al-Jami'u li ahkamil Qur'an yace akhbara ta'ala bi baqa'ihi wa dawami mulkihi Allah ya ba da labarin cewa zai dawwama kuma mulkinsa zai dawwama wa annahu fil abad dan haka Allah yana nan har abada wato ka huwa fil azl kamar yadda yake cin fil azal ganiyun anil alamin Allah ya wadace daga talikan duniya fayarisul ard ba'da fana'i khalqihi wa zawali amlakihi Allah zai gaji wato ƙasa bayan duk halittu sun ƙare mulkin kowa ya ƙare shi yasa khalifa hanuwar rashid lokacin da bashi da lafiya ya ce a ɗauke shi ya je a buɗe ƙabari ya ga inda in ya mutu za a saka shi yana kan mulkin bai mutu ba amma bashi da lafiya ya ce a ɗauke shi a kai shi makabarta a haƙa ƙabari idan an haƙa ƙabari ya inda in ya mutu za a saka shi bayan an haƙa ƙabari yaga ga yanzu a matsayinsa na yallaɓai idan fa ya gama mulki kuma nan ne yanzu za a dawo a saka shi ciki sai da kanshi ya bude baki yake cewa ma agana anni maliya halaka anni sultaniya sannan ya dawo ya kalli sama ya ce ya malla ya zuli mulkuhu man qad zalal mulkuhu ya wanda mulkin sa baya ƙariya ka tausiya ma wanda mulkin sa ya riga ya kari. dan haka mulkin kowa zai ƙari yace fatabaqal amlaku wal amwalu la mudda fiha za a bar shugabanci za a bar dukiyoyi babu wani wanda zai fito ya da awa ya ce na shirye fajara haza majaral wirasata fi adatil khalqi wannan sai ya gudana magudanar ainihin wato gado a ɗabi'a ta halitta walaysa hada bi mirasin fil haqiqa wace wannan ba gado bane na haqiqa li'anna al-warith fil haqiqa huwa alladhi yarisu shay'an lam yakun mulkahu domin idan an ce al-waris a haqiqa Shi ne wanda yake mallakar abin da da ba nashi ne yanzu da kai da babanka ai kana gadon shi ne idan babanka yana dare kudin shi kudin shi ne ba naka ne. sai ranar da ya mutu ne sannan kake dawa kake da gadon shi baka da iko akan shi shi yasa bai yiwuwa babanka da ran shi ka je ka tada rigima ka ce sai an raba an baka naka in an ce mai ya faru ka ce ai kai ubana ne kuma ni na da gadon ta baka da wannan dalilin dan baka sani ba wata kila ka riga shi mutuwa ma to tun da ku haka ne sai yake cewa wato wannan shine lam yakun mulkahu min ya ce amma wallahu subhanahu wata'ala malikus samawati ma bai na huma. shi Allah na shiga da ba wai a'a ya mallaki ya gaji abin da dama asali ba nashi bane sai da wato wani abin nan sannan ya zo ya zama nashi a'a dama can sama da ƙasan ba na kowa bane nashi ne shi yasa yace walillahi mirasus samawati wal ardi sannan yake cewa wa kanatis samawati wama fiha sama ta kasance da abin da ke cikin ta wal ardu wama fiha da ƙasa da abin da ke cikin ta lahu na Allah subhanahu wata'ala ne sai yace wa innal amwala kanat ariyatan inda arbabiha kuɗi da kuke ganin su aro ne a wajen duk wanda aka ɗauka aka bashi wamal malu wal ahwalu illa wadi'atun fala budda min yawmin turaddu alwada'u da dukiya da shekaru in ka gansu a hannunka ba wani abu bane aro aka dauka aka baka kuma dole ko ka ki ko ka so akwai ranar da abinda aka baka aro sai ka mayar da shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake buga misali yace kowane dan adam zai shiga rigima zai shiga rikici yana da abokai guda uku abokan da kake da su guda uku idan an je rikici ya taso ana buƙatar a shiga kotu a bada shaida a kanka biyun duka duk za su waɗi da a je bakin kotu da su amma da an ce to kai shiga sai ce a tafau ba fa zai shiga ba kuma abokinka ne haka kuke tare kullum ake tafiya ɗaya ne duk rikicin da za a shiga shi ba zai watsar da kai ba da kan an zo kotun an ce a shiga a ba da shaida zai shiga billahi alaika idan kana da hankali wani aboki ya kamata ka ba kulawa abokin da duk rigimar da za'a ba zai rabu da kai ba da haka annabi ya ce idan mutum ya mutu abu uku za su raka shi akwai maluhu kudinsa sana akwai ahaluhu iyalansa da yan uwansa da danginsa idan an je kabari da maluhu da ahaluhu sai su dawo ba yadda za a yi duk yadda alaka take tsakanin ɗa da uba baban mutum ya mutu an je makabarta ya ce a haɗa su abin ne su tare ka taba gani ka taba ganin mata saboda sanda take wa mijinta mijin ya rasu ta ce a hada su abin ne su tare ba zai yi ba wayannan za su dawo su biyu to yanzu za a bakka kwaya ɗaya rage shine aikin ka da kai mai kyau shi kadai za a saka kabari abin ne ka a rufe ka tare da shi akai a baro ka to in kana da hankali babu abin da ya kamata ka ba shi muhimmanci a duniya irin kai kai makanka aiki mai kyau dan shi kadai zai taimake ka a lokacin da kuwa ya wade Allah ta'ala ya ba mu iko yin aiki mai kyau da haka yake cewa fa idza matu ruddatil ariyatu ila sahibiha da haka idan mutane suka mutu sai a mayar da kayan aro zuwa ga masu ita allazi kanat lahu fil asli wanda ta kasance asali dama na Allah subhanahu wata'ala ne da haka Allah ta'ala yake cewa anjirhum yawmal hasara awa mutane gargadi rana ta hasara ta dana sani da bakin ciki tana nan zuwa idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun da haka yace inna nahnu narisul al wa man alaiha wa ilaina yurja'una Allah yace mu ne zamu gaji kasa da wanda ke bayan ƙasar kuma kowa da kowa sai ya dawo gurin mu inji Allah subhanahu ainihin wato ala. da haka yace wal ma'ana fil ayati ni anna Allah amara ibadahu Imam al-Qurtubi yace ma'anar waccan ayar ta cikin suratu Maryam da wannan Allah ya umarci bayinsa bi an yunfiqu cewa abin da ya ba su fa na kuɗi su ciyar wala yabkhalu kada su ruwa qabla an mutu kafin su mutu wa yatruku dhalika mirasan lillahi ta'ala domin za su mutu za su bar wannan a matsayin gado ga Allah madaukakin sarki domin kai in ka mutu ba yi aikin alheri ba ka bar mu wanda zaka ban ma shi ma ya mutu bai yi ba wancan ma ya mutu bai yi ba daga ƙarshe lokacin da Allah zai ruguje duniyar kowa ya tashi yana zuwa da haka a wannan lokacin sai a bar kuɗi babu kuma wanda zai yi da'awar cewa kuɗin nashi ne shine wa idal isharu uttilat da haka wala yanfa'uhum illa ma anfaqu babu abin da zai musu amfani sai abin da suka yi infaqi suka ciyar kafin su koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce wallahu bima ta'maluna khabir Allah ya kasance zai ba kowa labari sananne ne akan abin da kowa yi da haka ibnu kasirin da abu amr sun karanta wallahu bima ta'maluna da ainihin wato ya'un bima ya'maluna alal mughayaba kinayatan anil ladina yabkhaluna wannan kinaya ne akan wanda suke ruwa wal ma'ana wallahu bima ta'maluna khabirun wato Allah yana sani mimman ihimul huquq saboda hana haƙƙin Allah da suka yi da haka duk masu kuɗin duniyar nan da wanda ya aikin Allah da kuɗin shi da wanda ya yi Allah ya san kowa kuma ya san yadda yake kashe kuɗinsa ya san a ina ake kashe kuɗin na haka fa alaihi sai kuma ya saka ma kowa akan abin da yi da haka wal baquna qara'u bitta ala al khitab wa zalika li anna ma qabla hadhihi al aya wa huwa qawluhu wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim aya ta gaba Allah ya ce me لقد سمع الله قول الذين ce laqad tabbas da gaske ne sami Allahu Allah ya ji qaulal ladina maganan wa'annan da suka ci qaulal ladina maganan wa'annan da qalu suka ce inna Allaha faqirun Allah talaka ne wa hannu agniya mu ne masu kuɗi dan ka gane cewa duk in zaka yi tsiyato akwai wani matsiyaci a gabanka sanaktubu ma qalu Allah yace da sannu zamu rubuta wannan maganar da suka faɗa ko za mu rubuta duk abin da suka faɗa ba ma wannan ba wa qatluhumul anbiya da kashe annabawan Allah da suka yi bi ghairi babu wani dalili Allah ya ce wa naqulu za mu ce musu zuƙu ku dandane azabul hariq azaba ta gobara ya tabbata a cikin littafin tafsiri na al-Imam al-Baghawi yake cewa qala ikramatu wa siddi wa muqatil wa muhammad ibn ishaq ya ce kataban nabiyu sallallahu alaihi wasallama a abubakar na siddiq radiyallahu anhu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta tare da abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda ila bani ila yahudu bani qainuqa annabi ya rubuta saƙo ya ba abubakar siddiq ya ce masa ya tashi ya tafi wajen yahudawan bani qainuqa ya da'uhum ila islam ya kira su zuwa ga musulunci sannan wa ila iqamati salati idan sun amsa musulunci sannan ya musu bayani akan sallah wa ita zakati sannan ya musu bayani akan zakka sannan wa an yaqridu wa Allah hasana sannan su ba Allah rance kyakkyawar rance fadakala abubakar radiyallahu anhu zati yawmin baita madaris sayyidina abubakar wato Allah ya ƙara masa yadda ya shiga wata rana wato inda yahudawa suke bauta fa da nasan kasiran sai ya samu mutane masu yawa minal yahudi daga cikin yahudawa qad istama'u ila minhum sun taru akan wani mutum daga cikinsu su lahu finhasu bin ainihin wato azura Tsana ce masa finhas wa kana min ulama'ihim yana daga cikin malaman yahudawa wa ma'ahu habrun akhar tare da shi wannan finhas din akwai wani malami daban yuqalu lahu ashya'u ana ce masa ashiya'u faƙala abubakar lifinhas sai abubakar ya ce wannan malamin finhas ittaqillaha wa aslim ya ce masa ka ji tsoron Allah ka musulunta ya ce fa wallahi innaka la ta'lamu anna muhammadar rasulullahi ya ce kai fa ka san cewa lallai annabi muhammad manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum bil haqqi min indillahi kuma annabin nan ya zo muku da gaskiya daga gurin Allah tajidunahu maktuban indakum fit tawrat kun samu wannan rubuta a cikin littafin ku na at-taura dan Allah ya ce allazina atinahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum saboda haka yace fa amin wa saddiq wa aqridillahi qardan hasana yace kai imani ka gaskata wannan annabi sannan ka ba Allah rance kyakkyawar rance yudkhilkal janna idan kai haka Allah sai shigar da kai aljanna wa yudha'if laka thawaba kuma Allah sai ninninka maka lada fa qala finhasu sai wannan malamin bai sai yace ma sayyidi abubakar ya ababakar ya kai abubakar tazumu anna rabbana yastaqridu amwalana yanzu ka zo kana faɗa mana cewa wai Allah madaukakin sarki yana neman mu bashi rancin dukiyoyin mu wa ma yastaqridu illa al-faqir min al-ghani yace ai ba wanda zai zo yana neman rance sai talaka duk wanda kaga yana neman rance talaka ne wanda kuma ana neman rancen a gurin shi shine mai wadata na haka yanzu tunda Allah ya ce a bashi rance kyakkyawar rance to Allah subhanahu wata'ala talaka ne mu ne masu kuɗi muna fata an fahimta shikenan fa in kana ma taquluhu haqqan in dai abinda ka faɗa da gaske ne annabi ne ya faɗa maka wannan wa'ayi ne cewa man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana to fa inna Allah idhal faqir to lalle Allah talaka ne wa nahnu aganiya mu ne masu kuɗi wa innahu yanhaakum anir riba shi Allah ya ce kada ku ci riba amma yuqina kuma shi Allah zai ba mu riba walau kana ganiyan ma a atsanar riba da a ce yana da wadata da bai ba mu riba ma wai tunda an hana su an cewa a halallahu albai wa harraman me riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba to tunda Allah ya ce idan ka ba da daya zai baka nawa goma shine karanci dari sannan dari bakwai to tunda a riba ba a yadda ba ka ba mutum bashin naira dari ko sannan ka sai ya kawo maka ɗari da hamsin ko dari nawa ko dari biyu wai yanzu allah maɗaukakin sarki ya hana su su su yi ta'amuli da riba amma wai shi Allah gashi yana ta'amuli da riban ya ce su ba da rance zai ninninka musu yahudi kenan yake cewa walau kana jami'an ma a tsanar riba da yana da wadata da bi ba mu riba ba wannan maganar da aka faɗa sai ta fusa ta abubakar fagadi ba abubakar radiyallahu anhu sai na abubakar ya ta ya fushi wa daraba wajaha finhas darbatan shadida ya miƙe ya sami wannan finhas ɗin ya masa wani kyakkyawan duka a fuska da ya masa wani kyakkyawan duka a fuska wa ƙali ya ce wallazi nafsi biyadihi laula al-ahd alladhi bainana wa bainaka yace na rantsi da Allah ba dan alƙawarin da ke tsakaninmu da ku ba cewa ba yaƙi ku kuna daga cikin kafiran da ba za mu yaƙa ba akwai wannan alƙawarin yace la darabtu unqaka ya adu wallahi da ba marin ka zan yi ba tashi zan yi in cire maka wuya a lokacin da ya faɗi wannan magana fa dhahaba fi nasu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan finhas ɗin malamin yahuda wannan ya tashi ya tafi gurin annabi faƙali sai ce ya muhammad unzur ma sana abi sahibuka kalla abin da abokinka yi mun. faƙali rasulullahi sallallahu alaihi wasallama li abi bakarin ma hamalaka ala ma sana'ata annabi ya kira sai dai abubakar ya zaunar da shi Yace ce me ya faru kai masa irin wannan dukan faƙali sai ce ya rasulullahi inna adu wallahi ƙala ƙaulan aziman ya ce wannan makiyin Allah ya faɗi wata magana mai girma za a laha Allah faƙirin wafin aganiya ya faɗi cewa Allah ne talaka su ne masu kuɗi ya ce lillahi sai ne fushi don Allah ba don na ba fadarabtu wajahahu sai na tashi na da ke fuskarsa ya ce kuma ba don wannan yana daga cikin an yi alkawari cewa ba yaƙi tsakanin mu da su ba ya ce ya rasulallah ba haka zan mai ba za ka samu na cire masa wuya ne wannan kullun abin da ake so idan mutane za su dinga yi fushi to ya zama to fushinsu don an taba addinin Allah ne ba an taba su ba amma mafi yawanci nan kaji mutane sun cika gari da hayaniya to an taba wani abu da yake da alaka da su ne ba abin da yake da alaka da Allah ko annabi ba da ya faɗi haka wato fajaha da zalika finhasu sai wannan finhatsun ya ce abinda abubakar ya faɗa ƙarya yake ba haka suka yi ba kuma kun san kowaye abubakar Sadiku. Ibn abi quhafa shaykhul muhajirin wal ansari fa anzala allah ta'ala takdhiban wa raddan alafin ha wa tasdiqan li abi bakr as sai allah ya saukar da raddi akan maganar finhas da ya karyata sayyidina abubakar allah kuma sai ya gazgata sayyidi abubakar yace laqad sami allah haqiqa allah ya ji maganan wa'annan da qalu suka ce inna allah faqiru. allah talaka ne Wani hannu aghniya mu ne masu kuɗi Allah yace sanaktubu ma qalu wannan maganar da suka faɗe ta da sannu za mu rubuta duk abin da suka faɗa bayan nan wa qatluhumul anbiya da kashi annabawa da suka dinga yi wa naqulu zuqu azabal hari sannan za mu tabbatar musu wato za mu ce musu kuɗanɗani azaba ta gobara a cikin wannan ayan gaba ta farko malamai suka ce akwai sifa ta tabbatar da a samu ji ga Allah subhanahu ta’ala su ahlus sunna suna da ƙa'ida wajen asma'u wa sifat mun yadda Allah yana da sunaye yana da wasu sifofi wanda suka keɓanta da shi subhanahu wa ta'ala. sannan wani lokaci akan samu wato a tawafi’u fillafzi wato da sunan wannan da sunan wannan su daidai wanda baya nuna dacewar su ɗaya wajen ma'ana ina fata an fahimta na haka Allah yana ji halittu suna ji sai ka koma sai ka ce laisa ka mislihi babu wani ji wanda ya kama da na Allah subhanahu Ta'ala nan Allah ne da kansa ya tabbatar ma kansa sifa ta asam ya ce ya ji ya kaifiyar ya Allah subhanahu Ta'ala yake ji wannan ba mu sani ba shi ya bar ma kansa ainihin wato sani wannan ita ce gaba ta farko ya tabbata a kissa ta Khawlatu bintu Sa'alaba wannan matar ta kasance karkashin wato aus bin samit mata ce wacce take ainihin wato kyakkyawa wannan matar ainihin wato kyakkyawa wata rana sai mijinta aus bin samit ya kalle ta yace mata anti Ali ka zahar ummi ke a kaina kamar mahaifiyata ne wanda an san ainihin wato zihari dama yadda yake mutum ya kalle wani abu na jikin matarsa ya kwatanta shi da mahaifiyarsa sun nadima sannan sai na dama kan abin da ya faɗa ta ce wa kanar zihar wal ila umin talaƙil jahiliya zihari da ila yana daga cikin saki na jahiliya faƙala laha sai ainihin wato ya ce mata ma a illa ƙada haramci aliyya ba ina ganin wani abu ba ne face kawai kin riga kin haramta a kaina ta tashi ta zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa aisha radiyallahu anha ta gasul a ra'sihi a lokacin da ta shigo gida ta samu nana aisha tana wanki rabin kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yadda gidan yake da yadda ake kula da soyayya mai kyau ba soyayya irin ta yan fim ba shi yasa yanzu ake yin aure da an yi aure wata shida wata takwas kaga aure ya mutu saboda mafi yawanci ba su koyo soyayya daga inda ya kamata a koye ta ba akan titi suka koye ta a tasha da hausa fim da waye da waye da waye ita kuma wannan soyayya ce da ba za ta yi lastin ba idan kana so ka koyo soyayya mai nagarta mai kwaliti to sai ka koma gidan annabi za ka koyo yadda ake yin ainihin wato soyayya yadda ya kamata inda ka ga gashi ta shigo ta ga matarsa tana wanke masa kai an fahimta yi saboda haka in kana da mata in ka fito sai ka dinga mata ta dinga taji maka gemu yawa fa qalat ya rasulullahi tazo tace ya rasulullah inna zawji aus bin samit mijina aus bin samit ya aure ni ina budurwa sannan ina da wadata ina da kuɗi a lokacin da ya aure ni tace hatta idan akala mali sai da ya cinye kuɗi na sannan kuma shekaru na yarinta sun riga sa ƙari sannan ainihin wato na riga na rabu da mutane na sannan shekaru sun min yawa kamar yadda wata a ta faru a kwanan nan wallahi mutane su ji tsoron Allah wata yarinya haka kawai ba kwanan nan cikin satin nan ta zo sai ta ce ta shiga gidan radio freedom na Kano wata yi soyayya da wani yayi yaudare ta ta kashe masa wajen miliyan uku saboda haka idan ta samu wani wanda take son shi zai aure ta yanzu za ta sai masa mota anaconda za ta bashi wajen miliyan biyar sannan za ta siya masa gida su kuma mutane da yake 'yan sancin banza ne aka dinga tafiya freedom afuwajen afuwajen da kulu na fi freedom afuwajen afuwajen ana shiga da kulu na fi dinin lahi afuwajen su suna shiga freedom afuwajen afuwajen aka je aka shaƙi gidan rediyon freedom aka shaƙi sai ta ce tana so ne za ta nemi saurayi kare wuce shekara 23 ne shari'in da aka ta mutum fa yana namiji ba sai kaga yaji yana jaggyara riga yana dan bubbudawa zo a dan dudduba ko shi ne ya kamata a zama kai kana namiji da Allah ya ce ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ina qawwama take kana so ka zama katan banza wayanzu. yanzu wai kana so ka dawo baka tas baka a sauye mace ita ce za ta dinga daukar ka ai ba zai yi wa aka tambaye yan jaridu to sanda kuka tazo kun ga alaman kuɗi tattare da suka ce eh, to shi wani lokaci an ka ga mutum ganin farko baka iya ganewa kai masa hukunci dan wani lokaci kuɗi ba abu bane da yake nunawa a jiki to amma dai ake kena fifty tso sannan wayar da ke hannunta cana ce kuma gashi ta ce za ta ba mutum miliyan biyar da anaconda da gida kenan aka je aka dinga da ta nuna wani saurayi ta ce shi ya mata sai da 'yan sanda suka zo da mota sannan suka iya ɗaukar saurayin da ita aka bar gidan freedom da su to ɗaza nake ji da safi a bbc ashe wannan yarinyar tana da matsalar hankali ne in za ku yi aure don Allah ku dinga yi don Allah in Allah ya ga dama ya zo maka da arziki ta inda baka yi tsammani ba amma haka kawai mutane suna so kowa su ya ci bulis kowa su ya ci banza ya za a zauna lafiya ana irin wannan to daga baya yanzu dai tana nan tana karɓar magani a asibitin mahaukata ashe ma buredi take siyarwa allai. Allah ya lokacin da ta zo tana faɗawa mandan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa amma fa yanzu yayi nadama akan abin da yi fa sai mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wallazi anzala alaykal kitab فقال ستت يا رسول الله يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا تتي لوكة فدي يفدي تيوا كي كذا كذا بي أنبت سكيبا وإنه لليشي أبو ولدي يائن بابن يائناني sannan shine mafi soyuwar mutane zuwa gare ni bandan Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata ni bana ganin wani abu face kin haramta akan sa faqala ashku ila Allah faqati ta ce ina kai ƙara gurin Allah cikin halin da nake ciki na damuwa a wannan lokacin da ta faɗa ainihin wato haka lokacin da take cewa tana kai ƙarar abin da take ciki na damuwa ta kai kuka gurin Allah subhanahu wata'ala sai ta ɗaga kanta tana kallon ainihin wato sama nana Aisha take cewa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi zai saukan masa wani lokaci yakan canja daga yanayin da yake duk tsananin sanyi in ana yi sai kaga gumi yana keto masa a wannan lokacin lokacin da ta yawaita magana ta faɗa manzon Allah ya faɗa faqamat aisha taghsil shiqqa ra'si faqalat unziri fi amri yace tace mata ki dan jira ainihin wato unzur fi amri ja'alani Allah fidaka ya nabiyallahi faqalat aisha aqsiri hadithaki wa mujadalataki amma tare na wajaha rasulullahi wajaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tace ki takaita maganar da kike yi da tattaunawa da jayayya da kike annabi ba kya ganin wato fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da manzon Allah aka gama saukar masa da wahayi sai ya kira ta sai ya kira miji sai ya karanta masu qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha nana Aisha bayan ta gama kawo wannan kissar sai take cewa tabarakallazi wasi asam'uhul aswata kullaha albarka ya tabbata ga Allah da jinsa ya yalwaci kowane irin sauti a duniya tace wa innal mar'ata latuhawiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan matar ta zo tana jayayya da annabi a cikin gida tace wa ana fi nahiyatil bait tace ni ina cikin gidan nan asma'u ba'da kalamiha wata maganar da take ina ji wa yakfa alayya ba'du wata maganar da take yi ba na ji amma Allah yana saman sammai guda bakwai shi har ya ji abin da ake yi ya turo sako ya ce qad sami Allah Allah ya ji qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah kana sami'an basira Allah yana jin tattaunawar da kuke yi lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai ji ne kuma yana ganin duk abin da ake a duniya to a cikin wannan ayan akwai tabbatarwa da Allah sifa ta as-sam'u yana ji ji irin wanda ya dace da shi subhanahu wata'ala naka haka shi yasa Allah da yace kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran lil-wasiyatu lil-walidayni wal-aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin sai yace faman baddalahu ba'da ma sami'ahu idan kai wasiya ka koma zuwa ga Allah duk wanda ya canja wasiyan bayan ya jita Allah sai ya ce fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna zunubin yana kan wanda ya canja wasiyar sai ce inna Allaha sami'un alim Allah ya ji abinda mai wasiya ya bar maka wasiya kuma ya san abinda ya bar maka wasiya a kansa idan ka riga ka ainihin wato canza a wajen saki Allah ya ce wa in azamin talaka fa inna Allaha sami'un alim idan kuka yi azma kai nufin zaka saki mace Allah ya ce ya ji abinda aka tattauna gurin sakin kuma ya san abin da aka yi ainihin wato a gurin sakin idan addu'a mutum ya daga hannu yana yi Allah ya ce wa idh yarfa'u ibrahim alqawa'ida min albayt wa isma'ilu sai yake rabbana taqabbal minna innaka antas samiul ali Allah yana jin abin da kowa yake roƙonsa a duniya kuma ya san kowa da me da me wani ya roƙa ina fata an fahimta dan haka shi yasa can Allah maɗaukakin sarki ya ce alhamdulillahi alladhi wa li alal kibar isma'ila wa ishaq inna rabbi sami'u du'a Allah yana jin addu'ar da kowa yake ainihin wato yi zurriyatan ba'daha min ba'rin wallahu sami'un alim إذ قالت امرأة إمران رب إني نظرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم Allah yana ji kuma yana sanin abin da kowa yake ainihin waye yake ci gaba da yi to shi yasa wani gurin sai Allah ya hada as-sam'u da al-ilmu wani gurin Allah ya hada da as-sam'u da al-basaru kamar yadda yake subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir da haka ga as-sam'u ga al-basaru dan ya nuna maka cewa duk abin da ake a duniya Allah yana ji sannan bayan ji yana ganin abin da ake yi sannan bayan ya ji ya ga abin da aka yi kuma alimin ya san mai aiki a gurin shi yasa da yace laysa kamislihi shay'un sai yace wa huwas samiul basir babu wani wanda ya kama da Allah madaukakin sarki amma shi Allah as-sami'u ne yana ainihin wato ji sannan Allah madaukakin sarki yana ainihin wato gani wayannan mutanen sun faɗi wannan magana sun ce inna Allah faqirun Allah madaukakin sarki wato talakka ne wani hannu agniya sune masu kuɗi da wannan ne nake cewa idan ka tashi zaka yi harkar addini ka yi abin da za yi kawai ka rabu da mutane in wai kana jiran wai mutane ka sai surutu a kanka wai su yadda da kai to ka bata ma kanka lokaci yau mutum biliyan nawa ne a duniya akwai wajen biliyan bakwai a duniya Allah madaukakin sarki ya ce ka zaba adam ɗan adam yana ƙaryata ni kuma ɗan adam yana zagi na kuma Allah ya ce bai dace a ce dan adam ya zagi ni ba yace amma zagin da ɗan adam yake min maganar da yake faɗa cewa Allah yana da ɗa yace yaya za a yi a ce ina da ɗa bayan ba ni da mata Allah maɗaukakin sarki yace wa anal ahadu samad alladhi lam alid wa lam ulad ni ne makaɗaicin da ban haifi kowa ba kuma ni ba a haife ni ba ya turo annabawa aka yi ta nanatawa cewa ƙarya ne Allah ba shi da ɗa amma har yanzu akwai wajen mutum biliyan sama da uku a duniya suna nan suna ƙarya ne Allah yana da ɗan ya za ka yi suna nan suna cewa Allah maɗaukakin sarki yana da ɗan ayoyi da dama a cikin ƙur'ani Allah ya nuna cewa shi mawadaci ne amma sai da aka samu wasu suka zo suka ce Allah talaka ne Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane sai ya ce antumul fuqara duk duniya in dai kana cikin annasu to kai fakiri ne babu wanda ba shi da bukata a gurin Allah wallahu shi Allah huwal gani shi ne mawadatin da ya cika ya tumbatsa wadatar da bai bukatar komai a gurin kowa shi yasa ya ce in ya sha wallahu huwal gani wilhamid shi ne abin godewa kuma shi ne wanda yake ya tattaro wadatar da bai bukatar komai a gurin kowa shi yasa ya ce in ya sha ayyuzhibukum wa ya bi khalqin jadid idan ya ga dama duk duniya sai ya tafi yadda ita sannan ya kawo sabuwar halitta ya zuba sai ya ce wa ma zalika alallahi wannan ba abu bane wanda yake zai buwaye Allah subhanahu wata'ala sannan yace ha antum da tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum wa man yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi sai yace wallahu al wa antumul fuqara Allah mawadaci ne ku ne ainihin wato talakawa dan babu wanda bai da bukata a gurin Allah subhanahu wata'ala sannan yace walillahi wato ma fi samawati wa ma fil ardi wa laqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah sai yace ainihin wato an ittaqullah yace na yi wanda ke gaban ku wasiya da wannan al'ummar cewa su ji tsoron Allah wa in takfuru fa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu ganiyan hamida Allah ya kasance mawadaci ne kuma ainihin wato abun godewa ne da ya zo magana a kan ɗakin kaba cewa fihi ayatun bayyanatun maqamu ibrahim wa man dakalahu kana amina sai ce walillahi alal nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila sai ce wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamina idan duk duniya ta kafirce to Allah ya wadatu dama bai da bukata ainihin wato a gurin su dan haka lokacin da annabi sulaiman ya miƙi Allah ta'ala ya ce qala allazi indahu ilmun min alkitabi ana ka bihi qabla an yartadda ilayka tarfu falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani a ashkur am akfur wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne kuma bayan gashi da wadata gashi da ainihin wato karamci sannan yace wa laqad atina liqman alhikmata an ashkur lillah sai yace wa man yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid in takfuru fa inna allaha ganiyun anku, in kun kafarta to Allah ya wadaci da ku ba abinda Allah madaukakin sarki zai ainihin wato yi da ku dan haka Allah ta'ala sai yake cewa qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ada sai yake wallahu ganiyun halim bayan wadata da yake da ita gashi da hakurin da yake akwai dauriya a ciki in ba Allah ba waye zai shimfida wa mutane ga sama ga ƙasa ya saukan musu da ruwa ya musu kana amma ya ce a yi abu wani ya miƙe ya ce ba zai ba kai kana ganin da wannan abubuwan ba Allah ba ne yake yin su da matsalar da za a samu ai ba ya karama ba ce ba zai yi ba yanzu gwamnati ta yi abu bayan ta yi ta sa doka ta ce ba za a yi kaza ba duk wanda ko ya ce ba zai ba ya san irin matsalar da za a ainihin wato samu da ainihin wato shi na haka ayoyi da dama sun nuna Allah maɗaukacin sarki mawadaci ne amma aka samu wasu ka ce Allah talaka ne Don ka gane in dai dan adam ne wai kake jiran wai sai ka yi abin da kowa su ya yadda da kai to ka kuma ɗauko abin da ba fa zai yi ba ba zai yi ba shi yasa in dai abu gaskiya ne to ka tsaya a kansa ba ruwanka da wai wani bibi ba wani bibi Allah ka ji kamala abakar gudu yace idan gaskiya ce in ka faɗi ta ya ce lokacin da ka faɗi ce in bace wa mutane ba za su watsi ya ce wani zai yi gabas wani zai yamma wani ya kudu wani ya arewa ya ce idan suka watsi ya ce kai ka haƙuri ka tsaya inda kake ya ce da wanda ya gabas da wanda ya yamma da wanda ya kudu da wanda ya arewa bahaushe yana cewa ramin ƙarya mai shi wurare ne kowa inda ya tafi ba zai bulle ba inda suka tafi suka dawo nan za su same ka a inda kake to ka faɗi gaskiya a watsi kai ma ka kasa hakuri ka watsi to nan ne matsala take kun san akwai wata karin magana da bahaushe yake wai idan ka zo gari kaga kowa da bindi to kai ma sai ka ɗauko naka bindin ka yi me ka makala wai ma'ana in ka zo ka samu ana yin abu wannan shine ra'ayin kowa da fahimtar su koda wannan abun ba daidai bane to kai ma abin da ya kamata kai ka shiga dinnan rububun a ci gaba da yin ba daidai da kai din ba Shi ne in ka zo ka samu gari kowa da bindi kai ma sai ka nemo naka bindin sai ka yi me sai ka ainihin wato makala wannan shine yadda ka kalli karamcin da Allah subhanahu ta'ala yake da shi akan bayansa har ya ce ma ni'imar da yi ma dan adam wa in ta'uddu ni'matallahi la amma sai da aka samu wasu a cikin wannan doron duniyar suka buɗe baki shi kanshi Allah bai sha ba suka ce inna allaha faqirun wa nahnu agniya to wanda yake shi yake yin halitta ya ɗauki nauyin halittar ya kula da ita bai tsira daga ɗan adam ɗin da aka halitta ba kai ne kake tsammanin kai abokin halitta za ka tsira daga gare shi ba zai taɓa yiwa ba na haka da wannan ne nake cewa duk abin da in kana karantarwa kasan gaskiya ne maganan wai ba wani bai fahimta ba wani ba kan shi yake ba ni abin da nake da tabbas a kansa in na je lahira duk abin da na san gaskiya ne abin da Allah zai tambaye ni na faɗa ko ban faɗa ba maganan kuma yadda mutum ko ya yadda ko kai yadda wannan ba aiki na bane abin da Allah zai tsayar da ni ya tambaye ni ka faɗa ko baka faɗa ba shikenan na faɗa kuma in Allah ya yarda in dai magana ce ta gaskiya ta zo to wani lokacin yin ta ko kanwa ta bi sai mun ba ta kan shi in ka ga dama ka karɓa in ka ga dama ka karɓa wannan ba matsala ta bane ni matsala ta shine abinda Allah zai tsayar da ni ya tambaye ni ka faɗa ko baka faɗa ba shikenan na gama bas karɓa kuma in an je lahira ni Allah zai tambaye ni na faɗa kai kuma zai tambaye ka ka karɓa ko baka karɓa ba shikenan amma wallahi duk wanda ya ce yana neman zai yi abinda mutane za su yarda da shi a babin karantar da mutane to ya ɗauko makansa matsalar da ba za ta yi ba kamar yadda wani malam ya ce inni awaitu likulli ma'awan fil hayati fama ra'aitu a azumin ma'awaka وتلمس النفس السبيل إلى النجاة فلم تجد من جا سوى من جاك وبحثت, وبحثت عن سر السعادة جاهدا فوجدت هذا السر في, في تقواك ذاك سيتي فليرد أن الناس أو فليسقطوا أنا لم أقول أسأل غير ذاك ذاك إندي أبو ذا أسامي يدى الله أتكي ko mutum ya yadda ko kai yadda wannan ni na ganin ba matsala bane mutum ya tafi gaban Allah ko ba kowa tare da shi amma Allah ya yarda da aikin da yi wallahi ma dalla da wannan aikin ka tafi duk duniyar nan a je gaban Allah suna goyon bayan ka amma a je a lahira Allah bai karba aikin ba to kai ne wanda ka samu matsala katuwa kuwa mun karanta annabi nuhu da Allah ya aiko shi Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil wannan qalil din kuma la yadurruhu ya cutar da shi hadisin bukhari da muslim annabi ya faɗi cewa akwai annabin da Allah ya aiko wani ya zo ya yi ta wa'azi ya yi ta karantarwa da kere sa mutum uku suka bi shi wani mutum biyu wani mutum ɗaya akwai annabin da Allah ya ce annabi ya ce ya zo ya kira mutane ya yi ta kira ya yi ta kira har ya koma zuwa ga Allah mutum ba wanda ya bi shi kuma idan an je lahira tambayar da Allah zai masa ka'isar e eh, to ka gama wuce su kuma mutanen sai a tambaye su an turo ɗan sako e eh, to ya kai ƙara bayani wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna almursalina wannan ka'idar tana nan saboda haka idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe wannan maganar da Yahuda suka faɗa suka ce Allah ne talaka to wa'annan maganganun mutanen nan gobe zan zo da redo dama gobe da kun gana keto da redo to kun san akwai bayani gobe kwa saboda haka da gobe zan keto da redo da kun gana keto da redo to akwai kunne kunne gobe dan kamar yadda ake faɗa da yadda za a baka labarin abu ba kaman ka ji bane ka gani wataƙila maganganun da nake a nan wani ganin yake an matsa ma mutanen nan saboda shi addinin bai damai ba to zan zo gobe da maganganun za ka ji waƙoƙin ka ji irin wannan maganar da wasu suka ce Allah talaka ne za ka ji a cikin wannan al'ummar yanzu da take jingina kanta zuwa ga addini akwai wanda suke maganganun da ya fi maganganun da yahuda ke hatsari Allah ta'ala ya shirye da mu da haka ana nuna lokaci yayi da mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum